الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه

الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه فيها صاحب إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون إن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هذا ينبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا دري نا الهميس daren shida ga watan ramadan hijira 1443 wanda ya dace da daren bakwai ga watan april nisan 2022 marratan ukura Allah maɗaukakin sarki cikin minnarsa ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci na Usman bin Fodiyo muna roƙon Allah maɗaukakin sarki muna ƙasƙantar da kai a gabansa ya taimake mu kada mu ce komai cikin wannan majalisi namu sai abin da zai yardar da shi sai abinda zai dace da littafinsa alkur'ani mai girma da kuma hadisan manzonsa sallallahu ta'ala alaihi wasallam muna da tambayoyi tambaya na farko tana cewa ah, dukta a fassarar ayar da Allah yake cewa wa inna yawman inda rabbika har zuwa ƙarshe domin jiya ka fassara kwanaki shida a matsayin kwanaki namu da muke lissafi na'am lalle an yi haka akwai ayoyi har wajen uku a suratul hajji da kuma suratul Sajada, da suratul ma'arij a suratul hajji Allah na cewa wa yasta'jilunaka bil azab wa yasta'jilunaka bil azab وإن يوما لعند ربك كألف مما ويستعجلونك بالأذاب واتو سنة gaggauta cewa ka kawo musu azaba azaban nan a riyawarsu ko a faɗarsu da suke cewa kake riyawa wai za a sanya su cikinta matuƙar ba su yi da kai ba suna neman ka da ka gaggauta kawo musu azaba Allah da ya alkawarin cewa duk wani wanda ya saba masa ya mutu yana shirka zai sanya cikin azaba walan yukhlifa Allah wa'ada kuma har abada Allah madaukakin sarki baya karya alkawarinsa abinda ya alkawarta haka zai tabbata tabbas wa inna yawman inda rabbika mahal shahid wa inna yawman inda rabbika sannan tabbas akwai wani ko wata rana ko wani yini inda rabbika wurin ubangijinka ranar lahira kenan irin yinin lahira kenan yana nan ka alfi sanatin min mata uddun yini ɗaya ne amma kamar shekaru dubu cikin irin irgi da kuke a nan duniya yini ɗaya ne amma daidai da shekaru dubu na yinayininku ko na kwanukanku حكى معي تكن سورة السجدة ألا يأتي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض إلى الأرض ثم يعرج إليه نعم ألا يأتي ويدبر الأمر من السماء ألا نفسر الامر al'amarin gudanar da halittunsa abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai da abin da ke tsakanin haka idabbiru al'amra min sama'i yana tsatsara al'amarin daga sama ilal ardi zuwa ƙasa sun ilaihi sannan al'amarin daga nan yayi sama zuwa gare shi fi yaumin a cikin yinin nan da kana migdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun migdarinsa ko gwargwadonsa kamar shekaru dubu ne cikin irin lissafin kunanan duniya zalika alimul ghaib wa sharatil azizur rahim a suratul ma'arij Allah na cewa ta'rujul mala'ikatu war ruhu ilayhi والروح في كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون Allah na magana kan yinin ƙiyama ranar ƙiyama ranar hisabi ya ce ta arzul mala'ikatu war ruhu ilaihi mala'iku da jagoransu ruhu mai tsarki wato mala'ika jibril duk suna hawa zuwa gare shi fi min cikin yinin nan da kana miqdaruhu gurgudun sa ya kasance 50 alf sana shekaru nawa eh, shekaru dubu hamsin ko ɗazu dubu muke cewa ne kam cikin kure dubu hamsin muke nufi <laughs> kwana guda ne kawai amma kuma yawansa a in aka kwatanta da kwanakinmu shekara dubu hamsin ne na'am to wa'annan kwanaki ana kiran su kwanakin lahira su haka suke wanda ɗaya daga cikinsu ya ninka namu sau nawa sau dubu hamsin to lokacin da muka zo bayanin abin nan Allah maɗaukin sarki halicci sammai da ƙasa fi sittati ayyamin cikin kwanaki shida mun ce kwanaki shida irin namu da muka sani abin da ya sa na faɗi haka domin abin da malam ya zaɓa ke haka malam ya rubuta cikin tafsirin saladdul azhan kuma tafsirin da shi nake karantawa kuma wannan wato wannan magana ita ce fahimtar jumhur jumhurin malamai saboda haka kwana shida din nan kwana shida irin namu akwai kuma wanda suke cewa kwana shida din nan irin kwanaki shida na lahira an fahimta saboda haka mai tambaya sai ya fahimci wannan jamhuru wannan shine ra'ayinsu zamakshari ko kafin zamakshari ibn yana cewa qala aktsaru ahli tafsir al ayyamu hiya min ayyamid kwanukan nan shida da Allah maɗaukin sarki ya ce halicci sammai da ƙasa cikinsu irin kwanukan duniya ne duk da lokacin ba duniya ibn kasir ya ce al ala annaha haka ayyamina hadhihi mafi yawan maluma sun tafi akan cewa kwanukan nan kamar irin kwanukanmu da muka sani ne yanzu na nan duniya gwargwadon su kenan zama shari shi ya ce a zahiru annaha min ayyamin duniya zahirin lamari shi ne wayannan kwanuka guda shida inan irin kwanukanmu ne na duniya Muhammad Sheikh Muhammad bin Salih al-Utsaimin cikin tafsirin sa yana cewa khalaqaha Allahu azza wa jalla fi sittati ayyamin ala li tusammay da ƙasa cikin kwana shida yace wal ayyam atlaqaha Allahu azza wa jalla kwana shida din nan Allah ya yi itlaqin su haka ba tare da ya kayyada su da cewa irin kwanakin lahira ne ko ko irin kwanakin mu na duniya ne bai bambanta ba ya itlaqi kawai yace kwana shida walam yubayyin <clears throat> walam yubayyin anna al-yawma 50 alf sana Allah bai bayyana mana ba cewa kwana shida din nan yana nufin kowane kwana na ɗaukan shekara dubu hamsin na irin namu au aƙalla ko ko ƙasa da haka au aksara ko ko sama da haka wa iza atlaqa ko wa iz atlaqa tunda Allah ya yi itlaqin wannan lafazi ce sittatu ayyamin ko ko wa iza atlaqa idan ya sake magana haka ya ce sittatu ayyamin abinda za a yi shine yuhmalu alal ma'ruf al ma'huf mu sai mu ɗauke shi akan ma'anar kwanakin da muka sani da mu mu taɓa zuwa lahira ba ba mu taɓa da sani irin waɗannan kwanuka ba tunda Allah ya yi mana magana ya ce kwana shida yana kenan za mu ɗauka kwanakin nan da mu muka sani idan yana nufin wasu kwanaki wanda ba mu sani ba zai bayyana kamar yadda ya bayyana cikin ayoyin nan guda uku da muka karanta yanzu yawwa ya ce alfa sanatin mimma ta'uddun wa hiya ayyamuna hadha ibn usaymin yace wa'annan sune kwanukan mu na duniya da muka sani har yanzu ibn usaymin yace wa qad ja'a fil hadisi ya zo cikin hadisi cewa annaha wa'annan kwanaki shida sune kamar haka al-ahad ranar lahadi Allah ya fara wannan halitta wal ithnain zuwa litinin da kuma Talata. والأربعاء ده الأربعاء والخميس ده الهميس والجمعة ده جمعة أما أرويت ابن عباس هنا تشيوه كما يزوي تكين تفسيري ده بندبه عبد الله بن عباس صحابي ده مجاهد تابعي ده ضحاك تابعي ده كاب كاب الأحبار ده عمد بن حنبل سنت في أكان تشيوه wa'annan kwanaki shida ana nufin kwanaki irin na lahira ne to saboda haka mu ya zaɓi maganar jumhur mu ma kuma ta fi kama hankalin. sama irin hujjojin nan da ibn usmin ya bayyana abin yana kama da kamar da lokacin da Allah maɗaukin sarki ya ce ma farratna fil kitabi min shay'in ba mu bar ba mu yi sakaci ba muka kasa bayanin kowane abu komin cikinsa cikin littafin abinda Allah ya ce kenan fil kitabi cikin littafin wasu sun fassara mai manan alkitab littafin wasu sun ce lahul mahfuz ko mina rubuce a ciki wasu kuma suka ce alkurani ake nufi to gaskiya mu mun da cewa alkurani ne domin nan Allah na mana magana ne da irin littafin da muka sani ba muka sani mu ba mu taɓa karanta lauhul mahfuz ba mu san shi ba sai dai mun imani akwai shi an ba mu labarin sa amma ba mu taɓa karanta shi ba idan Allah na magana da mu yace ma farratna fil kitabi min shay ba mu yi sakaci muka kasa bayanin kowane abu ba komin kankantansa a cikin littafin to mu alqur'ani za mu dauka komin a cikin alqur'ani ko dai nassan ko zahiran ko isharatan wa ima'an wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamun ta tambaya ta biyu daga mutum na biyu kenan yana cewa mutum ne yana nafila ya raka ta farko da ta biyu sai ya manta ya tashi to ya zai yi ba mu da nasi akan yadda zai yin amma dai malaman fikku sun yi bayani musamman malikiya har ma da shafi'iya malikiya suna cewa mutumin da ke sallan nafila tun da asalin nafila raka nawa biyu mutumin da yake sallar nafila mutumin da yake sallan nafila sannan ya maimakon ya yi raka a biyu ya zanna ya yi tahiya ya sallama sai ya tashi ya miƙe walam ya ta salisatahu ya miƙe amma bai kulla raka'a ta uku ba bai kulla raka'a ta uku ba ma'anar ta hanyar yin ruku'i ya tashi wataƙila ya fara karatu kuma sai ya tuna ya zauna wannan daban yake yanzu muna magana ne eh, abin nan eh, bai kulla raka'a ba kenan to shi wannan yarji wa yasjudu da salam tunda bai kulla raka'a ta uku ba to ya dawo ya zauna ya yayi tahiyya sa'annan yi sallama in ya yi sallama ya yayi sujudan ba'di an fahimta sannan wa in aqada salisata in kuma ya miƙe har ya gama karatu ya kama ruku'i kaga ya kulla raka'a ta uku kenan yanzu ya yi ruku'i ya daga kansa to kammala arba'an yanzu sai ya ya mai da wannan nafila mai raka'a biyu wanda ita ce niyyarsa ya mai da ita mai me mai raka'a hudu wujuban malikiya suka ce wajibi ne haka wa da qabla salam sannan kuma sai yayi sujudan qabli in ya gama tahiya ya yayi sujuda biyu daga nan kuma sai ya sallame amma duka wannan banda wasu filin banda nafilar rakatain alfajiri shi wannan ko da ya kulla na uku ma dole ya dawo ya zanna ba za a ce zai yi <laughs> su zama hudu ba haka in idi yake yi nan ma banda idi idi dole ya dawo ya zanna ko ya kulla ta uku haka sallar kiskewar rana dole haka sallar roƙon ruwa nan ma ba ta ciki yawwa su waɗannan la yusalliha arba'an bi halin min al ahwal shafi'iya suka ce wanda ya niyya dama raka biyu zai yi wanda kuma dama da yawancin nafil hullu dama raka biyu ne sannan sai ya tashi a raka ta uku wannan bisa niya da saninsa ya yi niya yanzu da raka biyu ne amma yanzu ya yi niya su zamanto uku har ma wasu kila zamanto hudu to wannan babu wani damuwa tun da dama ya yi niya ya halatta ya yi haka din amma idan raka a biyu dama yake da niyya cikin rafkanwa sai ya tashi ya miƙe zuwa ta uku to idan da gangan ne su ta ɓaci wannan sallah ta ɓaci condemn ba magana su judan kabli ko judan baɗi a masabar shafi'iyya kenan in kuma bisa mantuwa ne to ko da ya kulla raka ukun da ya dawo ya zanna sallan ba ta ɓaci ba zai yi tahiya amma kuma zai sujudan sujudan me sujudan rafkanuwa kada kuma ta sujudan rafkanuwa wurin iya kusan ko lokaci sujudan sujudan kabli ne ba ba ba ko domin su hanafiya ko lokacin aka samu rafkanuwa sujudan eh, ba za a yi ta yi shafiya hanabila kabli za a yi ta yi ko da yake harabila akwai wasu inda suke ganin nassi inda nassi ya zo da annabi ya kabli saboda nassi irin yanayin nassi da da aka ce annabi ya yi kabli a kabli wurin nassin da annabi ya ce a badi a badi sauran kuma matsaloli na ijtihadi duka kowane lokaci sujudan kabli ake yi malikiya su ne su a wurin su in ka ƙara kai abin nan kari kai ne kai baɗi in kuma ragi ne kurinka kai menene kai kabli yawwa to hanabila ta sun bambanta tsakanin nafilan dare da nafilan da nafilan rana malikiya ba wani bambanci tsakanin nafilan dare da nafilan rana haka su ma shafi'iya maganganun da muka yi amma su hanabila sun bambanta tsakanin nafilan dare da nafilan rana suka ce idan nafilan dare ne eh nafilan abin nan rana ne ana iya idan mutum ya rafkanuwa ya tashi zuwa raka ta uku to ya ci kan zaman to raka a hudu ya zanna kuma babu wani jira a kansa an fahimta raka a biyu maimakon ya zanna sai ya tashi bayan ya tashi ya kulla raka ta ukun sai ya fahimci ai cikin kure ne to ya ci gaba da raka ta ukun ya ƙara wata zaman to hudu ya zauna ya yi tahiyansa ya sallama babu sujudan komi a kansa amma idan nafilan dire ne wanda kuma dama ya niya ya raka a biyu wanda shi ne wanda muka ce dama yawanci haka ake yi sannan sai ya tashi zuwa raka ta uku a bisa mantuwa in babu ya zama to bisa ganganci sallan ta ɓace sai ya saki an fahimta wannan raka'o'in na biyun da bai zamu yi zanna ba da miƙewa da ya raka'a ta uku ko ya gama ta ko bai gama ta bai tuna to shi kenan sai sallame wannan kan ya dingina ta sai ya sake sabon sallah shine ma'ana sallah ta ɓaci to sai tambaya ta uku ta ƙarshe yana cewa a nan menene hukuncin wanda yake riga limaminsa tafiya sujjada da ruku'i haka na faruwa daga wurin wasu mutane ko dai saboda rafkanarsu ko kuma dai saboda wani abu mai kama da haka inda ba daidai ba ne imam ahmad cikin musnad ɗinsa da imam abu dawud cikin sunan ɗinsa sun ruwaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamal imamu li yutamma bihi ko ma ji al-imam li yutamma bihi a wani lafazin ai an sanya liman domin ai koyi da shi ne fa za kabbara fa kabbiru. idan yayi kabbara ko ma mu sai ku yi wala tukabbiru hatta hatta yukabbira kada ku yi kabbara ma mu sai liman yayi tukunna wa idza raka'a farka'u idan liman yayi ruku'i ma ku yi ruku'i wala tarka'u qabla an yarka'a kada ku yi ruku'i kafin liman yayi ruku'i wa idza sajada fasjudu idan liman yayi sujuda ku yi sujuda wala tasjudu hatta yasjuda kada ku yi sujuda sai liman yayi sujuda ko kuma hadisin da kusan dukkan malumin hadisi sun ruwaito inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa mai riga limamin sa yace ama yaksha ahadukum yanzu ɗayan ku baya tsoro idza rafa rasahu qabla al-imam idan ya ɗaga kansa daga sujuda ko daga eh, mai sunansa ruku'i kafin liman ya ba baya tsoron an yuhawwila Allah ra'sahu ra'asa himarin Allah mai da kansa ya zamanto kan jaki An yi Allah suratahu surata himar ko ko Allah mai da surarsa ma surar jikinsa gaba ɗaya koma jaki ya tsoron haka to duk hadisai guda biyu suna nuna mana ne haramcin mutum ya rigayi liman ai kuma hausa ma sun hana ba su yadda a riga malam masallaci ba ko na jin ko limar suke nufi ko yake magana su ba daidai ba ne riga zuwa masallaci dai kowa ya gurgudunsa iya ladanka saboda haka ba laifi a riga liman masallaci ko malam masallaci wannan ba laifi amma kada a riga liman sujuda ko ruku'i ba daidai ba ne wannan haramun ne to idan ya faru fa hukuncinsa hanafiya da su malikiya suna ganin cewa idan mamu ya ruku'i kafin liman ya yi ruku'i wata ya riga limaminsa ruku'i amma kuma dai ruku'in bai daga ba ya ci gaba da yin ruku'i ya jira liman hatta raka al har liman din shi ma ya ruku'i wa sharakahu ma'ahu fi ya yi tarayya da liman cikin nutsuwan nan da ake samu ko ake tabbatarwa lokacin ruku'i to abin da ya dai ba daidai ba ne amma sallarsa ba ta ɓace ba amma idan rafa al-mamumu ra'sahu min ar-ruku amma idan mamu ya daga kansa daga ruku'i qabla an yarka al-imam kafin limamin shi ya ruku'i wala yarka ma'ahu badala as-salatu sunan sallansa batacciya saboda ka sai a kiyaye shafi'iya suna su ma suna da magana mai kama da wannan amma dai abu dai da yake muhimmi shine mai yin wannan yana sa kansa cikin hatsarin rasa sallarsa bayan kuma sabawa abul qasim sabawa Allah madaukakin sarki muna nufin abul qasim annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan shine sunan kunyar annabi sallallahu alaihi wasallam abul qasim sallallahu alaihi wasallam ta Allah ya taimake mu na'am alarma na'am na'am wai a tambaya ta abin nan <laughs> to ba damuwa yawon sai ka biyo ni gida ka kaji abin nan <laughs> bismillah ar-rahman وإذا مس الإنسان نعم وإذا مس الإنسان الضر لعلى بجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مره أن لم يدعنا إلى ضر مسه نعم كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مس الإنسان الكافر الضر إذا الضر تيوتا أي المرض تيوتا والفقر da talauci idan suka taɓa mutum ko suka shafi mutum mutum wanda ba momini ba da ana zai yi ta kiranmu zai yi ta cewa a gabanmu in ji Allah bihi zai kira mu lokacin da yake kunce ai muftadi'an a yada kauni muftadi'an zai ta kiranmu zai ta addu'a saboda yana cikin wahala au ƙa'idan ko ma lokacin da yake zaune au ƙa'iman ko lokacin da yake tsaye ai fi kulli halin zai kira mu cikin kowane irin hali saboda yana cikin matsuwa talauci ya kai ya kawo a kansa ko rashin lafiya na jiki ya kai ya kawo cikin jikinsa to amma falamma kashafna anhu durrahu a lokacin da muka kwaranye masa ko muka yaye masa ciwonsa ko talaucinsa sai ka gamar ala kufri ya ci gaba da tafiya kan kafurcinsa ka ya dauna ila durrin masahu kamar bai kira mu ba lokacin da cutan nan ko talaucin nan da ya shafe shi kamar ba shi ne ya kira mu ɗazu-ɗazun nan ba ko jiya-jiyan nan ko shekarun jiya ɗin nan ba ai ka'an mala ya ce ka'an din nan mukhaffafatun ba ka'an na za a karanta shi ba a ka'an tare da sauƙi inda za a karanta shi ka'an na sai a ce musaqqala wasmuha mazufun ka anna yana da suna asalinsa ka anna hu hu din nan shine ism to sunan ismin ismin an shafe shi ai ka annahu asalinsa kenan ka annahu sai aka ce ka an lam yad'una ila burrin masa, ai ila halatihi al sai ka ga wa tarakar du'a ya bar addu'ar yanzu ya yi lafiya ya yi kuɗi ya murmure shikenan kenan sai mance da mu in ji Allah wa ahmala janiban lahi sai ya watsi da bangaren Allah kazalika ai kamar haka ai kamar zina lahu addu'a inda durri kamar yadda aka kawata masa yin addu'a koma wurin Allah lokacin wahala wal irabu inda raka da kuma mantawa da Allah da kau da kai ga barin Allah lokacin samun sauki ko samun wadata kamar da aka kawata masa wannan cikin kwakwalwarsa wato shaidan kenan ya kawata masa haka nan zina lil musrifin haka ake kawatawa masrufai masu wuce gona da iri al mushrikin mushrikai kenan ma amalu na abinda suke kasa kasance suna aikatawa na abinda ya saba wa shari'a haka shaidan yake kawata musu abin na'am wala kala halakna لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين سوى su gaggauta dawowa zuwa ga daidai idan ba su yi haka ba to suna iya halaka Allah na da damar ya halaka su domin an tsayar musu da dukkan hujja kuma an halaka su halaka su ba zai zama to farau ba ba a kansu aka fara ba a'a akwai masu irin halayensu ko waɗanda halayensu ya zarce nasu muni ko ya daidai da nasu ko ya kasa nasu muni da aka halakar shekaru can can da suka wuce saboda haka an halakar da su ba wani abu bane sabo saboda walakad ahlakna alquruna tabbat mun halakar da karnoni ay al'umma mun halakar da al'ummai karkatattu da yawa min kablikun gabaninku ku waɗannan da yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yake muku wa'azi ko mutanen makka ko mutanen madina ayya ahla makka ya ku makka mutanen makka an halakar da al'ummai da yawa gabaninku lamma zalamu da shirki a lokacin da suka yi zalunci ta hanyar aikata shirka alhali wakat alhali ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati alhali ko manzannin sun zo musu bil bayyinati da hujjoji addallati ala sidqihim wanda suke nuna gaskiyar su waɗannan manzanni manzannin da suka zo musu sun zo musu da hujjoji da suke nuna gaskiyarsu wasu an ba su ayoyi irin su annabi musa an ba su sanda an ba su hannu an ba su ruwa ya zamanto jini an ba su kwaɗi su cika gari su matsawa mutanen fir'auna da abin nan an ba su ayoyi irin na eh, abin nan eh, fari ko eh, da menene عليهم الطوفان آيات المفصلات مفصلات نعم نعم جزاكم الله خير haka Allah ce cikin suratul araf irin su annabi salih naqa naqatu salih taguwa ma suka kalubalinci annabi salih suka ce salih yanzu dai in kana son mu yadda cewa kai manzo ne daga Allah aikake ne zuwa gare mu domin mu bar abin da muke innan na bautawa abin da iyaye da kakannin suke bautawa kaga wannan fan dutse wannan dai dutse kana ganin sa ko to ga yawa ubangijin naka ya fito mana da abin nan naka da wata taguwa a ciki annabi salihu ya so ya ja su amma dai suka nace annabi salihu ya roƙi Allah kuma Allah ya karɓi addu'an aka fitar musu da taguwa cikin fan dutse dai kaga dai wani abu ne wanda ba a saba gani ba to ga taguwa ga taguwa <laughs> kuma dama kawai mutanen sahara ruwa ba wadatar cikin wadatar ruwa suke da shi ba rijiya ce ɗaya suke amfani da ita a gari sai to ga taguwa amma da yanzu dole taguwa na za ta sha ruwa kuma za ta fa'idantar da ku ita taguwa ce ta musamman yadda ku duk ruwan da za a samar a yini guda ita za ta shanye ruwan in ta shanye ba damuwa kuna iya tatsanta ku abin nan duk ba matsala amma dai yanzu ku sani yau ruwa naku ne ku ibi ruwa ku sha ku tattalin za hadda na jibi hadda na gobe domin da gari ya waye yanzu kuma wannan ruwa ne na taguwa ita kaɗai a ga mushkilar abin nan eh, yi wa manzanni karen tsaye kenan an fara suka ce kai salisu kuma kama da matsala <laughs> da muna nan muna mun sake ruwa duk lokacin da muke so za mu ibi ruwa cikin dare da yini ba wani gate yanzu shi kenan kuma kai ba zai yiwu ba aka samu wasu shakkiyai ƙarƙashin jagoranci wani da ake kiransa kuddar sai kai za mu maganin taguwar nan za mu kashe ta to suka kashe taguwa suka soke ta annabi salihu ya ce to shikenan ubangiji na ya ce in gaya muku nan da bayan kwana uku daga yanzu zuwa kwana uku za a halakar da ku an riga an rufe kuma ba magana dai kuma yanzu an gama kowa ya sani kwana uku kawai ya rage zai tafi kuma hakan aka yi kwana uku na isa na cika Allah halakar da su gaba ɗaya to duk an yi wa mutane abin nan horo ko azabtar da su lokacin da suka saba wa manzanni saboda haka kuma wannan da kuke saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen makka ba wani ba ba wani abu mamaki bane ko wani abin da ba zai yiwu bane a muku irin abin da aka yi wa sauran al'ummai saboda haka ku shiga taitayin ku wa ma kanu li yu'minu ba su kasance suna imani ba malam yace adasun ala zalamu ai lamma zalamu wa ma kanu li yu'minu lokacin da suka yi zalunci ba su kasance suna imani ba alhali kuma manzanni sun zo musu da hujjoji to sai muka halaka su kuma muna iya muku haka ai kama halakna ulaika kamar yadda muka halakar da waɗannan al'ummai da suka gabace ku to a ina ne na'am kazalika kamar haka ne najizin qaumal mujrimin muke wa mutane mujrimai wato masu laifi alkafirina kafurai na'am ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون بعد من هلك دا الأمي دا ستقبات شيكو تن دا النبي نوح عليه السلام مك هلك دا سوزة دوفان النبي هودو متاني النبي صالح متاني النبي شعيبو سنن ko kuma mutanen makka muka sanya ku masu mayewa ga kunan yanzu kuna cike a makka da kewayenta ai da alnakum muka sanya ku khala'ifa ya ahla makka ya ku mutanen makka khala'ifa masu mayewa jam'u khalifa masu mayewa sul ardi bayan kasa ai min ba'dihim bayan su me yasa linanzura kaifa ta'malun don mu gani gani da kowa ma zai iya sani don mu kamar riga mun san bayyane da ɓoye mu ga ko me za ku aikata ai cikin duniyar ko cikin ƙasar wahal ta tabiruna na bihi ko za ku ɗauki darasi daga al'ummai da suka gabace ku ku shiga taitayin ku manzon nan da ya zo muku ku gaggauta yin imani da shi ku daina saba masa ku daina cutar da shi ai fa tasaddiqu rasulana muhammadan za ku gaskata manzon mu muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ba za ku ɗauki izina ba ba za ku ɗauki darasi ba sai abin da ya shafi wancan al'ummai ya shafe ku وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون قال الذين لا يرجون لقاءنا في القرآن غير هذا أو بدل قل ما يقول أن من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم daga cikin mutanen makka ko kafiran makka ko wasu bangare daga cikinsu akwai masu yi wa annabi irin wannan izgili sai yanzu muhammad mun ji ga ƙur'anin kan nan ina ga ka jingine wannan ka ce ubangijin ya baka wani wanda zai dan bambata da wannan kaga sai mu yadda kaga wannan ana kiransa izgili da rashin girmama wato manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Allah ya ce wa iza tutla alaihim ayatuna idan ka karanta musu ayoyin mu alquran kenan bayyinatin hmm, wato aka karanta musu ayoyin suna nan bayyanannu wato wanda suke a fili manunnukan suna fili mutanen makaɗin nan duka kowane ne duk mai jin larabci yana fahimtar su hmm? zahiratin wato alhali suna nan bayyanatin zahiratin qala allazina la yarjuna liqana waɗannan da ba sa tsoron gamuwa da mu don ba su yi imani cewa akwai wata sakayya ba ko akwai tashi ba saboda haka ba ruwansu suna abubuwan su gaba gadi su saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam asali dama ba su yi imanin cewa an mutu ma za a tashi ba balantana a ce akwai za a kafa mizani ai hisabi balantana a ce mutanen kirki za a kai su aljanna mutanen banza za a kai su wuta ba ruwansu to irin waɗannan mutane da la yarjuna liqana ai la yakafuna la yakafuna al-ba'sa ba sa tsoron tashin kiyama ga abin da suke cewa ce iti bi qur'anin ghairi hadha muhammad ka mana wani alkurani mara da kai ka iya kawowa ba ga shi ka kawo wannan ba kawo mana wani kuma wanda zai bambanta da wannan laisa fi ta'ibu alihatina ya zamanto shi tsarin sa ya bambanta da wannan yanzu ka kana cewa muna muna bauta muna bauta wa hubal muna bauta lata da manata a kawo mana wani wanda baya aibanta baya aibanta allolinmu aw baddilhu min tilqa'i nafsi ko kuma to in ka ga ba sai ubangijin ka kawo maka ba ka ba ka iya ba ka kawo mana wani ka musanya ka kawo ka kawo naka kawai cikin abin nan ko da ubangijin ka bai baka ba ka musanya shi da daga kashin kanka shine au baddilu min eh, an au baddil min tilqa'i nafsika qalu hadha istihza'an wa sukhriyatan sun faɗi wannan ko dai saboda istihza' izgilanci wa sukhuriya da ba'a au qaluhu ko ko sun faɗi haka ne ala sabilit tajriba don su jarraba shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jarawa manzon Allah ƙarya kan yake yi ne ko gaskiya ne domin in da ma ƙarya yake yi ba Allah ne aiko shi ba to yana iya canjawa in ko Allah ne aiko shi ba zai canja ba ɗayan biyu ko sun faɗi haka saboda iskilanci ko ko saboda su jarrabi su jarraba gaskiyarsa su ba su yadda cewa gaskiya yanzu yake kai ba suna nema su jarraba gaskiyarsa da irin wannan magana hatta innahu law fa'ala zalika ta yadda inda zai aikata abin da suka ce din nan alimu annahu kazzab a wannan lokaci za su fahimci cewa ƙarya yake makarici ne shi zan billah fi qawlihi a cikin maganar da yake cewa abin nan inna hadha alqur'ana yunazzalu alayhi min indillah wannan alqur'ani ana sauko da shi ne zuwa gare shi daga Allah maɗaukakin sarki abin nan da suka nema Allah maɗaukakin sarki ya yi wa annabi wahayi ya ba su amsa ga abin da ya ce lahum ga ya musu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya kunu ayyan bari ne ba ya dacewa da ni ko ba na ba ne an ubaddilahu min tilqa'i nafsi a ce zan musu ni alƙur'ani nan bisa ganin dama na in nan bi ma ai ma attabi'u shine imanan in attabi. ma attabi'u illa ma yuha ilayya ni fa bana bin wani abu cikin abin da nake gaya muku face sai wayin da aka bi ni duk abin da nake gaya muku Allah ne ke aiko mala'ika Jibril ya gaya min ni kuma isar da sako gare ku illa ma yuha ilayya inni akhafu in asaitu rabbi ni fa ba wani bane face bawa daga cikin bayin Allah saboda haka ina tsoron ubangiji na ina tsoro idan na saba masa ina tsoron kada ya sa ni cikin azaba mai tsananin zafi inni akhafu lalle ni ina tsoron in asaitu rabbi idan na saba ubangiji na bi tabdili ta hanyar musanya wannan alqur'ani ina tsoron azaba yawmin azimin azabar ranan nan mai girma a yawmal qiyama ranar qiyama na'am قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به نعم لبثت بكم عمرا من sannan ka sake gaya musu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam watakila a samu wasu hankalta da za su fahimta domin su bar wannan sakarci da suke yi kul gaya musu ka ce lausha Allahu ma talautuhu alaikum abin nan fara nake gaya muku cewa wahayi ne aka mini shi daga wurin Allah inda Allah ga dama da ban isan karanta muku shi ba wala adrakum ai ai alamakum filu madi wa fa'iluhu mustatirun ya'udu ala sannan wa ma ai bai sanar da ku ba adrakum bi mana alamakum bai sanar da ku ba fi'li madi ne wannan ne bai sanar da ku ba Allah kuma Allah bai sanar da ku ba shi ka din nan kum din nan maf'ulun bihi ne ka ce da Allah ya ga dama da ban karanta alƙur'anin nan gare ku ba sannan da Allah bai sanar da ku shi ba dalili shine ni kan ba na zanna cikin ku ba ai ni dan makka ne amma aka haife ni kuma na yi shekara arba'in cikin ku na taɓa ce muku amin wayi ne na taɓa tara kuma na ce muku abin nan ku yi kaza ku bar kaza ya ban taɓa gaya muku ba ha lokacin ba amin wayi ba ya kamata ku san wannan tun da na zanna cikin ku shekara arba'in ban ce ku yi ko kada ku yi ba yanzu kuma ina ta cewa ku yi domin Allah ne ya ce ku yi ko ku bari domin Allah ne ya ce ku bari domin Allah ya aiko mala'ika jibril zuwa gare ni da wannan sako ai ya kamata ku fahimci cewa wannan abun ba wai kirkira daga gare ni bane inda kirkira ce daga gare ni da na yi abin tuntuni amma na zanna shekara arba'in tun daga balaga zuwa yanzu mutum shekara na ke balaga mu ce sha takwas mu ce sha bakwai mu ce sha tara mu ce ishirin saboda haka bayan balaga bayan na isa ina da duk tunani ina da komai na yi shekara ishirin ban ga muku irin wannan magana sai yanzu ma da girma ya fara na fara fita layin samari na kai shekara arba'in wannan nuna nan abinda nake gaya muku nan ubangijin ku ne yace in gaya muku ba za ku tuna da wannan ba ba za ku hankalta ba ai shine faqallatu fikum umuran na zanna cikin ku shekaru da yawa ai makastu fikum sinina arba'ina na zanna cikin ku shekaru arba'in min qabli kafin in fara gaya muku abinda nake gaya muku kafin fara karanta muku wannan alqur'ani na zanna shekara arba'in la uhaddithukum bi shay'in ba tare da ina gaya muku ga abinda ubangiji na ce in gaya muku ba afala taqilu yanzu ba za ku hankalta ba ku fahimci annahu laysa min indi alqur'anin nan ba kirkira ta bace ba wai ne na tsara abin ba Allah ne ya aiko mala'ikan sai ga min ne kuma nake isarwa ba za ku fahimci haka ba na'am faman azlamu إنه لا يصلح المجرمون faman أظلم ai la أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا duk duniyan nan ba wanda ya fi wanda ya wa ƙarya wanda ya duk duniyan nan ba wanda ya fi wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah zalunci ne mana faman azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban duk duniyan nan babu wanda ya fi wanda ya kirkiri ƙarya ya ce Allah ne ya ce zalunci ai bi an yaqula kalaman ya faɗi wata magana sannan wa yansibahu ila Allah ya danganta maganar zuwa ga Allah irin wannan mutum ba wanda ya fi shi zalunci in ko haka ne ta kaka ne zan kirkiri eh, eh, ƙarya in ce Allah ne ya ce Allah bai ce ba sannan ga muku Allah ne ya ce ku yi kaza ko kada ku yi kaza hmm? alhali kuma mai irin wannan aiki shine duk duniya ya fi zalunci ai da hankali na ba zan yi dan zamanto na fi kowa zalunci ba walmana anni lam aftari alallahi kaziban ma'ana dai shine lallai ni ban taɓa ƙirƙiran ƙarya in jingina ta ga Allah ba walam akzib alaihi fi qawli inna hadha alqur'ana minhu kuma ban yi wa Allah ƙarya ba a cikin maganar da nace wannan alqur'ani da gare shi gaskiya na faɗa don daga gare shi din ne sai ya aiko jibril ya zo ya kawo mini au kazzaba bi ayati wato mutane biyu ne ba wanda ya so wanda ya karya ya jingina wa Allah ko ko wanda ayoyin Allah suka zo masa sannan ya karyata su wayannan mutane biyu duk duniya ba wanda ya je su karya eh zalunci shine ma na au kazzaba bi ayati kama kazzabtum bil qur'an kama yadda ku yanzu kuka karyata alqur'ani da na taho da shi antum فلا أحد أظلم منكم بتنزيلكم بهذا القرآن كينا نقود الدنيا باون دي فيكو ذالنتي saboda in yadda kuke karyata alkur'ani ko saboda yadda kuka karyata alkur'ani innahu ay ash-sha'n yadda lamarin yake dai shine la yuflihu al-mujrimun ay la yas'adu al-mujrimun mujrimai ba za su dace ba ba za su yi sa'a ba Ai al-mukaththibun bil qur'an mujrimai ana nufin wato masu laifi ana ana nufin masu karyata alkur'ani ba za su rabota ba har abada awil na bihi ko ko masu alkur'ani izgilanci su ma waɗannan ba za su rabauta ba lokaci yayi ne to sai mu tsaya anan alhamdulillahi rabbil alamin muna roƙon Allah madaukakin sarki samun ladan abinda muka faɗa daidai kuma da yafiya kan abinda muka faɗa ba daidai ba sannan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu lafiya da zama lafiya a wannan ƙasa tamu da yalwar arziki eh, al'umma muna roƙo al'ummar mu Allah maɗaukin sarki ya yalwata musu ya buɗa musu yan kasuwan mu Allah ya sanya albarka cikin kasuwancin su haka nan manoman mu Allah ya sanya albarka cikin noman su makiyayan mu haka Allah ya sanya albarka cikin kiwon su masu sana'ar mu masu sana'ar hannu da sauran nau'ukan sana'a Allah ya sanya albarka cikin sana'o'in su haka nan masu karatun mu ƴan makarantar mu Allah ya sanya albarka cikin karatun su ba su fahimta da zamanto da an zo jarraba ka ga cewa al'amura sun tafi da kyau ba maganan karin oba Allah mai iko ne amma fa ku dage kuma ku dage karatu na bukatan dagewa babban maganin fami kenan dagewa na cewa ai tai to Allah ya taimake mu هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك